problem nawa da yorubawa kenan kana supporting ɗinsu in sun samu nasara sai su mai da shi kaman kai bawa ne Baba Lawal wanda shine jagoran kamfen ɗin da ya siya wa Tinubu tikitin takara a APC kuma ya mara masa baya har ya lashe zaben fidda gwani ya raba gari da Tinubu a wajen tsayar da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa don rashin haɗa musulmi da Kirista a tikitin kamar yadda aka saba gani. Baba Lawal ya ce zagon kasa ga lamuran shari'a na iya kawo karan tsaye ga muradun demokuraɗiyya. Ba abu mai kyau bane ka ce ai na faɗa muku amma mutane suna da taurin kai ba sa ganin abin da ke damunsu suna ganin wuta na zuwa suna gudu suna zuwa su shiga wutan ayarwansu ne yanzu ko abin da aka yi a kano din nan ni ba alkali ba ne amma mai kwace na a kwace na a kwace na duk wannan magana 2027 ne fa apc gaba ɗaya suna son gwamnoni in za su iya gaba ɗaya yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abin da suka yi ba wanda zai zaɓi apc arewa amma sun kwace bulki daga pdp sun ba apc da ya juya kan yankin arewa babu ya ce akwai buƙatar gaggawa ta haɗa kan yankin don matukar rabuwar kawuna da aka samu. Ni ba dattijo ne a gida na ai ko kuma a kabila na ko kuma a coci nawa ni dattijo ne ai. To amma kuma a ce wani dattijo ne har kira baka tsine baka nome zo mu yi miti mu yi magana mu faɗa a ji kai da wuya. Mentos ina su liman ciroma su Adamu ciroma ne na san yadda suke da in abu ta harɗe in sun kira juna sun shiga ɗaki sun fita sun ce ga inda ake kowa sai ya shiga layi zai bi na nasu ɗin don me ba sa nuna son kai Fadar Aso Rock ta musanta shishige a lamuran shari'a da nuna ya dace Babacir ya san mulki zaɓin Allah ne. Baya ga wata sanarwa daga mai bawa shugaban shawara kan sadarwa Bayo Onanuga da ke kare Tinubu da cewa mutum ne mai gaskiya. Mai taimakawa shugaban kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce da alamun nasarar Tinubu na kular da Babacir. Na tabbata masu sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati Bidi Lawal. Duk wanda yake biya fiye da siyasa 2023 zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi wato ɗaci ne da ciwo na bakin cikin abin da ya faru da shi domin yana tare da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu amma saboda an yi muslim muslim ticket ba don cewa su wani bane ba amma babacir ya ɗauki abin nan ya mai da shi wani faɗan addini allah ya ba shugaban ƙasa bola ahmed tinubu nasara na tambayi babacir ko me zai ce kan tinubu da ya yi adawa da shi ya mara fita obi baya amma gashi ya yi nasara. Arewa da ke faɗa mu haɗa mu za mu ci yanzu ai babu ai arewan ta rabu kashi biyu karfin arewan babu kuma ai abinda bola ke so ya yi wa ma zai kira mu mu zauna mu saurare shi ne. Hakika, ko da alamu dai a Najeriya tun sauke tsohon babban alkali Walter Inkanu Onogan da gwamnatin Buhari ta yi ake caccakar sashen shari'a da matakai da suka saba wa hankali, ko da yake an ce shari'a sabanin hankali. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.